da aka buga na cin kofin europa league a yankin turai na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin zagaye na 32 a jiya kungiyar kwallon kafa ta fc krasnodar ta samu nasara kan fanaba da ci ɗaya mai ban hauki alkawas kuwa ta sha kaki a hannun leon ne da ci hudu da ɗaya yayin da astra ta tashi can jaras biyu da biyu tsakaninta da gen borussia montengalaba kuwa ta sha kaki a hannun florentina da ci ɗaya ban hauki santa vigo ta sha kaki a hannun shakhtar donetsk da ci ɗaya da babu Rostov kuwa ta doke Sporting Braga ne da ci hudu da babu. yin ta doki kungiyar kwallon gaba ta hau na kasar Ingila ci ɗaya ne ban hauki. Leading Rock ba ta zai zaɓi ba a hannun hangin da ci biyu da ɗaya a gidanta. Olympiacos ko sun tashi babu ci tsakanin da Osman Lisbon. Yayin da Manchester United ta lallasa Saint Etienne da ci uku da nema. Atletico Bilbao kuwa ta samu nasara ne akan Apple da ci uku da biyu yayin da Villarreal ta sha kashi a hannun Roma da ci hudu da babu. Lidawa kuwa ta tashi babu ci San tsakaninta da Ayas. Andalus kuwa ta doke Zenit da ci biyu da babu yayin da Habs jiya ce bata ta kashi a hannun Bethesda da ci uku da nema. Ita ma Park bata jin zaki ba a hannun shanki Ogo da ci uku da babu. Za a dawo fafa ta wasan a matsayin zagaye na biyu ranar Laraba 22 ga watan Fabrairu na shekara 2017. Idan muka a ƙasar San kuwa a yau za a keta raini ne tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Granada da Real batis a bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na ashirin da uku inda za a buga wasan da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon Najeriya da Niger. Gobe Asabar ko idan Allah ya kai mu Sporting Lisbon ne za su buga da ƙungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid yayin da Real Madrid za su fafata da Espanyol. Deportivo La Corona ko za su karɓi bakoncin Alaves ne sai Sabila za su fafata da Eibar. Ranar Lahadi in Allah ya kai mu Real Sociedad za su buga da ƙungiyar kwallon kafa ta Real ta Villarreal yayin da Valencia za su karɓi bakoncin Atletico Bilbao. Celta Vigo ko za su fafata ne da Osasuna. Barcelona za su karɓi hukuncin legarin idan muka leka kungiyoyi kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united tsohon dan wasan kuke da kungiyar kwallon kafa ta manchester united paul scholes ya ce yana da tabbacin kaftin din kungiyar manchester mai suna wani runi zai bar kungiya a karshen kakan wasan bana na shekara 2016 zuwa 2017 scholes ya ce ba abun mamaki ba ne idan an ne zai bar manchester duba da yadda ya samu kansa na rashin fafata a wasanni da dama da baya samun kansa a kungiyar ta manchester united rune ɗan shekara talatin da ɗaya da haihuwa ya shafe shekaru da dama a kungiyar kwallon kafa ta manchester united da ya zura da kwallaye har ɗari biyu da hamsin wanda ya ba shi damar zamowa dan wasan da ya fi kowa jefa kwallo a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Wani Rooney da ya je kammala kwantarakin a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a shekara ta 2019. Tuta lafiya.